لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة يا إلا أكي كان حرة أكي مثل الغرة sai mutane suka zo suna ma Abdullahi dan Hanzala mubaya'a qala ibn Zaid ala ma yubayi'u ibn Hanzala yubayi'u ibn Hanzala sai ibn Zaid ya ce akan me zai za a yi a da ibn Hanzala Eh, sai bayan ibn hanzala annas akan me dan hanzala ke ma mutane mu baya akan me yake so a mu baya kila lahu sai aka ce da shi ala al-maut akan mutuwa ko rayuwa ko mutuwa kala sai ce la ubayu ala zalika ahadan بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهيدا معه الحديبيه محل الشاهد هنا da yake ai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda zai yi baya a dake akan mutuwa ya kasance yana cikin wanda suka rashi a Hudaybiya قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثني ابي قال حدثنا اياس بن سلمه اياس بن سلمه بن الاكوع قال حدثني ابي وكان من اصحاب الشجره يتي غبانا يبان لاباري شي كما يا كسانتي yana cikin mutane اصحاب الشجره labarin da ya bare ce kala yake kunna nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata yace mun kasance muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallan juma'a kuma nan sarifu sa'annan mu dawo zuwa gida a idan da sallar juma'a da jira da kutuba da sallah har su dawo gida wa laysa lil shaytani dhillun nasbillu fi babu garu ko bango ko abubuwa ba su da inuwa da za mu da raba a cikin inuwan mu da inuwa ina ma'ana wannan hadisi yana nuna cewa wannan hadisi yana nuna cewa ana gaggauta sallar juma'a ne kafin wa'an ce ya halatta ma kafin zawali wai ce a sai da zawali amma zawali na shiga sai yi sallah a gama sallar juma'a har su dawo gida su je su yi a lokacin da aka idar da sallar juma'a za su gida ba sa samun inuwa ma da za su raba a ciki wannan lokacin yana nuna mai karfe nawa kenan nan sha biyu da rabi kenan ko kusan ɗaya ko Wa'yansu malamai sun faɗa haka suka ce, "Ran wannan juma'a za a yi kafin zawali." sai dai ma'aikatan suka ce a abinda abinda wannan hadisi ke nuna yana nuna cewa ana yin sallan juma'a ba a jinkirta har ta sallar asar ba a jinkirta sallan juma'a din ana yi ne da su da wani sai a yi har a gama ba a samu inuwa akan haka karfe nawa kenan za a yi sallan juma'a lokacin da ba za a iya kayyacewa da sha biyu ko karfe ɗaya ba saboda yanayi yana canzawa wani lokacin sha biyu a zahar ba ta shiga ba sai ya kai sha biyu da rabi wani lokacin sha biyu da rabi ma a zahar ba ta shiga ba sai ya kai ɗan saura kwata har zuwa ɗaya to sai a ce lokacin sallan juma'a ya danganci liman da ladan da sai a sanar a sanar ya sanar ke san lokacin sallan zahar, ma'ana duk sa'an da lokacin sallan azhar kowa in ya kiran sallah ya san lokaci yayi wane ne yake kiran mutane zuwa sallah ladan to babu wani karfe daya ko sha biyu da rabi ko karfe daya da rabi ko karfe biyu to amma al'ada a nan ya zama sai karfe biyu ake sallar juma'a Sai ya za a yi da wannan kenan a gyara aiki shi ma ya yi sai a canza ko ko a dawo da shi karfe nawa daya to ai duba za a yi me yasa suka ko suka aje karfe biyu din saboda wata maslaha ce ko masu zuwa aiki kafin kowa ya taso daga aiki zai shirya ya zo masallaci ko ko a'a haka kawai aka sa karfe biyu din me yasa aka sa karfe biyu sallar azhar saboda masu zuwa aiki to shi kenan ya zama wata maslaha قال حدثنا ابو قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي يزيد عن يزيد بن ابي عبيد قال إذ قلت لسلمة بن الاكوع على اي شيء بايعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية نجي سلمة بن الاكوع أكم يكون مبايعة من الله صلى الله عليه وسلم رانا الحديبية قال إذ على الموت أكم متوى معنى باب جاد بايع قال حدثني احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن زبير عن العلاء بن المسيب عن ابيه قال يسي لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما يسي ناعد دا براء بن عازب الا يجلس فقلت سيلك لشيء طوبى لك ولن يعدد في ولن يعدد daga alaibin musayyid daga musayyid shine ya hadu mutayyib shi ma sahabi ne shi ya hadu da ala'i shi hadu da bara'i dan su duka sahabbai ne ko sai ce da shi tuba laka ya kai bara idan alherin Allah ya tabbata gare ka mana arziki ya tabbata a gare ta tabbata a gare yana maka murna kenan yana yabon shi sai ce sallallahu alaihi wasallam wa bay'atahu ta shajara yace ka samu alkhairi mai dimbin yawa aljanna ta tabbata a gare ta saboda kai abutaci manzon Allah kuma kai mu baya da manzon Allah karkashin dukiya fakala sai albarau yace yabna afi ya kai dan dan uwana innaka la tajri ma ahdathna ba'da kai baka san abubuwan da suka faru bayan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bara'u dan azim sahabi ne mai daraja amma saboda tawabu'anci da kankan da kai yana ganin dan me za a rinka faɗa masa haka nan bayan manzon Allah mutum aka sanya wa'ansu al'amura su dan canza sahabi ke na yake fadar haka malamai suka ce ya faɗi haka ne akan tawazu an ji wani suka ce dama ai sukan zo su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce yadda muke kasancewa a wajen ka haka muke kasancewa har in mun je gida in muka zo wajen ka sai mu samu natsuwa ba abin da ke ramu sai amma in muka koma gida muka jagala da iyali da dukiya sai ka kuma mun dan abin nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa'a sa'a kai al'amarin lokaci lokaci ne law tadumuna alama, ta kununa la safahatkumul malaika da a ce yadda kuke waje na haka kuke dawwama kai, kuna a gaban manzo Allah ko har in kun je gida yace da kan haka kuke da sai mala'iku sun zo su mu safaha da Allah to amma in aka je masallaci ana sallah haka fita kuma aka je gida ko aka je kasuwa kuma sai a shagala ko bara'u dan azib kina abinda ya faɗa kenan aka ce yayi mubaya'a ta ta shagara hadin manzon Allah ne amma yana ganin cewa hanya ko za su samu cikakken abin ne hanya za الكاذب في لماذا كيف قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية وابن سلام وابن سلام عن يحيى عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الشجرة يتي ثابت بن الضحاك يبان الأبار يبان الأبار يتي في آي مبايع على منظم الله صلى الله عليه وسلم ذات الشجرة وإن تبقى ثبت التاريخ معناه مسلم صحابة sahabi yace shi yayi mubaya'a to in yayi mubaya'a ta ta shajara kasancen cewa shi sahabi ne ma ai an san da cewa wannan in ba sahabi ne aka yi mubaya'a duk waɗanda suka yi mubaya'a ta ta shajara Allah ya laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka ta ta shajara Allah ya yarda da su baki da Allah ya yarda da mu baki قال حدثني احمد بن اسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه an karbo daga Anas daga Katada daga Anas dan Malik Allah ya kara masa dadi inna fatahna laka fathan mubina قال الحديبية قال أصحابه هنيئا مريئا لعل يتوقف إنا فتحنا لك فتحا مبينا كما قال الله صلى الله عليه وسلم يمرنا يتي أكراو سيدنا عمر أكراو سيدنا عمر يتي الله يتوقف من دوت آية جدجرن جدجرن نكية ونن آية لكن من جزء في الدنيا دا عدل لك إنا فتحنا لك فتحا مبينا معنى ونن آية لتكي فدا إنا فتحنا لك أنت أيها النبي فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر to sai sahabbai suka ce hani'an mari'an ya manzon Allah suna ta muna taya murna muna murna to amma kai aka ba wannan mu menene rabon mu a cikin wannan sai Allah madaukakin sarki ce yudkhilal mu'minina dan zancen farkon sura har zuwa inda ta tsaya magana ake manzon Allah inna fatahna laka anta ayyuha annabi fatham mubina liyaghfira laka Allah bi lakum bako liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allah nasran sai suka ce murna muna taya ka murna ya manzon Allah murna da farin ciki to amma wannan duk kai aka ba wannan mu menene rabon mu a ciki sai Allah madaukin sarki saukar da aya li ila al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anhar sai suka yi murna wannan aya wannan sura Allah madaukin sarki ya saukar da ita yace inna fatahna mu su Allah madaukakin sarki mun yi maka buɗi mun buɗa maka inna fatahna laka fathan mubina masdar kenan ko buɗi mabayyana bayyanannen buɗi saboda mai sai ce ni yaghfira laka Allahu ma taqaddama wajen irin magana kenan ni ma budi kuma dan mai ma gafara ina ba na wannan magana ni tsira Allahu lil iyya al ghaiya aw lil iyya lil Dawati eh? <laughs> <laughs> <laughs> inna fatahna laka fathan mubina mu muka mu Allah madaukakin sarki ce mu su Allah madaukakin sarki muka yi ma budi budi mabayyan bayyanannen budi li yaghfira laka Allah ay li tujahida wa yusabbibu laka al-jihad maghfirat Allah subhanahu wa ta'ala mu yi maka budi saboda kai jihadi sa'annan kai jihadi sai ka samu gafara daga Allah madaukakin sarki wa yansuru Allah nasran aziza ma'ala shuba sai shuba ita fassadin kulukufata sai na iso kulufa ba a dasu da maza kulle ya amfata da sai na faɗa labarin hadisin inna fatana faɗa ana da liyar kala kallon kala da shi da daga kankata da kuma raja sun faga kar su sai na dawo na ba labari labarin ba kala sosai amma in na faɗa عن أنس أما آية تتي إنا فتحنا لك فتحا مبينا تدع أنس من أثر ويكو وأما هنيئا مريئا فعن إكرمة أما فدك وهنيئا مريئا فما لنا زوا كرشي يتي رواية عن إكرمة تسيني أحد في الدكة يرويكو يتي لك قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزعة ابن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة محل الشاعر كرن إمام البخاري قال يتي إني لأوقن ذات القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر an karbo daga majsa'at ibn زائر الأسلمي عن أبيه تجمع حيثيسا وكان ممن شهد الشجرة يتي ما حيثيسا ينا يتكين وإن لسوك حلارتي مبايعا لأقي ذات الشجرة قال يتي ما حيثيسي بعد الأباري سند يا حلارتوري يتي إني يتيني لأوقد ذات القدر بلحوم الحمر يتي سن كنا وكا سن حتى وكا حتى تورا سكاني أنا دفنا من جاكي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya aika mai sela mai ya kuwa ya kai kira da ce Allah ya haramta cin naman jaki ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani an luhumil khamri kada a ci naman jaki a wata ruwa aka ce sai duk suka juye suka suka tafi da abu tukane وأن مجدأة الرجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس وكان اشتكى ركبته يتي أنكر بودك مجدأة دك وانا متوم أشكين صحابة من الله صلى الله عليه وسلم ينا أشكين وإن سكا على رسم بايع العقي ذات الشجرة سس صحابة من الله صلى الله عليه وسلم أدول الناس إن أنت وأن رجل إن أنت أن رجل أنت مبهام كنا مبهم كنا وأجل كما مبهمات القرآن وجاء رجل من أقصى المدينة sabila wani mutum ya zo daga wa qalat imra'atul aziz wa tamati to annan duka rajulun imra'a kaza ana ce da su mubhamatul qur'an ko mubhamatul hadith to sai malamai suka bi da wa qalat imra'atul aziz sai ku ji ne sunan ta sai maka sunan ta kaza wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya sai wani sunan ta kaza wa ja'a rajulun wa ra'a rajulun min ashabi duk ko hadisi sai da malamai suka bi wane ne sai a har a san sunansa a san sunan mahaifinsa a san dangantakarsa sai a ce maka ne wani dan wani to wannan yana bukatar a yi ma bayani ne zama tafi ne ko tabi'u ne ko kuwa a'a har zuwa yau amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce rajul min asad nabi sallallahu alaihi wasallam magana ta kare ba lalle ne sai ka san sunan sa ba dan dukkan su kuduli ismuhu uban ibn aus wa kana ya kasance ittaka rukbatahu ya ji kiwo a gwiwar sa wa kana idza sajada ja'ala ta'ata rukbatihi wisada in zai sujada sai dauki mataki ya dora ya dora kafar akai dan kafar na ciwo gwiwar tana ciwo mahallu shahid shine min ashabi shajara قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان وكان من اصحاب الشجرة لازم كما درجة كيرين الله مدوكين سركي ذلك فضل الله أشي واني بدري واني ياجي أهد واني من أصحاب الشجرة أيا إكسو الفقري قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوب zawiqin falakuhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa an kawo musu zawiq zawiq abinci ne da ake yi alkama ko sha'ir za a soya in ya bushe sai a nika wannan garin shi ake ce masa zawiq ko a ci haka nan ko a hada da gishiri ko sukari ko a hada da ruwa me ya sunan ne ya za a ce ya zama me ya sunan ta shi hausa kina eh kwaki kwaki ya ba hausa ba kwaki eh ba ke bai da sunan ko bana ku gumba gumba sai an hada shi hada kama da nakiri ba ko ba kwato nakiri eh? تابعه معاذ عن شعبة قال حدثنا محمد بن حاتم حاتم حاتم بن بديع قال حدثنا شعبان عن شعبة عن أبي جمرة قال سألت عائب بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة يتي لا تنبئي عائب dan amri Allah ya tada shi ya kasance yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daki kan haka yana cikin waɗanda suka yi mubaya'a a ta shajara saboda ka tabbatar da cewa wannan suna yana karkashin laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka na ta shajara hal yunqadu al-bitru qala tambayar sanai babban malami ne cikin sahabban manzon Allah kuma ashabu shajara waɗanda Allah ya tada su sai na tambaye shi za a warware wutiri ko ko yaya za a yi ma'ana da aka yi da sallar isha sai na yi wutiri sa'an da na kwanta kuma na yi baki tsakar dare sai Allah yana arzikin sashi zai lafiya to yaya zan yi wukirin da na yi farkon dare zan warware ne in kara raka a daya ya zama ba wukiri na salloli in wukiri ko kuwa ya za a yi kala sai ce Iza autar ta min awwalihi fala tutir min akhirihi in kai wuce farkon dare kada kai wuce karshen dare don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la wutirani fi lailati ba za a yi wuce biyu ba a cikin dare a cikin dare daya to sai malamai suka yi sabani menene ya fi maka in kai sallar isa kai wuturi ko ko a'a ka bari karshen dare sulusul akhir kai wuturi to amma sayyidina abubakar wa sai manzo Allah yake in ba ka iya tun kana shakkar kada ka tashi kai bacci ka makara ana yin sallar isa sai kai wuturin ka ladar ka ta tabbata in kuma ka tabbatar da zaka iya tashi sulusul akhir sai ka ta wuturin ka sulusul akhir kai to in ya zamana kai wuturin kuma sai ka kwanta ba ka kwanta sai ka tashi ya zaka yi sai malamai suka ce sai kai sallolin ka raka a biyu biyu biyu har ka gama ba sai kai wutiri ba wutirin ka na farkon dare ya yi sa menene yasa sai suka ce manzo Allah ce la wutirani fi lailati ba a yi wutiri biyu a cikin dare daya to sai wasu malamai suka ce a'a to ai tunda an ce kada kai wutiri biyu a cikin dare daya su kuma suna son kai wutirin karshen dare ya za ka yi suka ce sai kai a daya ka sallame wancan wuturi da kai na farko ya hadu da wancan raka'a raka'a farkon dare da kai sun hadu sai suka mai da sai suka zama shafa'i in ka gama sallah sai kai wuturi malamai suka ce mai zafi yi ka wannan duka da ai yayi shi kenan in ka tashi sai ka sallolin ka raka'a daidai babu laifi قال حدثني عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يزيد بن ان كاي كنا rin كرشن dare ne sai kai bacci har gari ya waye kuma fa yaya za ka yi sai malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake da wani dare duk wanda ke da wani wurdi a cikin dare karatun alkur'ani ne yake istighfari ne sallah ne na dare menene da duk abin da kake a cikin dare sai rashin sai bacci ya kama ka bacci ya rinjaye ka har aka wayi gari aka ce in kai shi tsakanin hudu wa rana lokacin wa ba kenan ko kafin azhar ka eh, eh, kafin azhar ka shiga Allah zai baka ladan aikin da kake a cikin dare ko wuce ya za ka kuma wuce da dare ake ba a yi da rana sai malamai suka ce in ka saba yin wutiri ɗaya ne maimakon ɗaya da za ka yi da rana sai ka yi raka'a biyu in uku ka saba sai ka yi biyu ko hudu in biyar ka saba sai ka yi hudu ko shida ma'ana kada ka yi wuturi da rana abinda za ka yi shine sai ka yi raka'a biyu maimakon wannan da ya wuce maka a cikin dare sai Allah da fadalarsa da rahmatsa sai baka ladan aikin dare قال حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره أن كربو دغ زيد بن أسلم دغ ما هيكنس أسلم كننكو يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا كفن ينا تفيا أشكو ولا ينا تفيا أولي كفري دسكي وكان عمر بن الخطاب يسير معه ليلا سيدنا عمر يا كفن ينا تاري ينا تاري من الله أجل سنة تفيا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه sai sayyidina Umar ya tambayi manzo Allah wani abu manzo Allah bai bashi jawabi ba wa falam yujibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma sa'alahu falam yujibu sa'annan ya saki maimaita tambaya ta biyu mazo biyu manzo Allah bai bashi jawabi ba thumma sa'alahu falam yujibu sa'annan ya saki maimaita tambayan su uku manzo Allah bai bashi jawabi ba wa qala Umar bin Khattab nan sai sayyidina Umar ya ya umar sai umar ya fitar da tajiri tajarrub kenan tajiri sai ka fitar da wani kamar kanka sai ka mai da kanka kamar wani kake magana da shi da ke sakilat ka ummuka ya umar uwarka ta yi ya umar ina ma da uwarka bata haife ka ba nazarta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasa marrati ka tsananta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsanani ko uku kana tambaya manzon Allah zai baka jawabi ka san akwai wani abu kenan kullu malika la yujibuka qala umar sayyidina umar yace fa harratu bahiri yace sai na dauki abar hawata rakuwa eh, taguwa ta na hau sai muka yi gaba Sun mahal taqaddamtu Ya ce yace yake gaban musulmai wa khashitu an yanzu da yanzila fiyya ya yace hankalinsa bai kwanta ba yana jin tsoro wannan mabantawa da yawa manzon Allah kada Allah ya saukar da ayan a kan sayyidina Umar ya zama abin kunya kenan kama da kitu an salitu sarikan yasruku yace ba da ɓata lokaci ba sai na ji mai kira na kira yana tsakala yana kira ya Umar manzon Allah na kiranka ya Umar manzon Allah na kiranka amma Umar ya tsargu kar a saukar da aya kuma an ce manzon Allah na kiransa ya Allah ko wahayi aka sauko ko an kunya sani ne ko kan wani abin da ya faru a kaina قال فقلت sai sai na umar ce lakar hakiku an ya kuna na zala fiye qur'an sai ce wallahi na tsoro kada ya zama Allah ya saukar da aya a kaina ai ya zama aibi kenan ko tunda Allah ke tabbat ya da abi lahabin wa tab har ana da kasa ana karantawa duk sa'an da aya ta sauka a kanka na zargi wannan aya in ba soke za ka yi ta nan har ku je ba su tsoro sai na sai na umar jin tsoro kada ya zama wannan abin da yayi manzon Allah ya zama rashin ladabi ne Allah ya zarge Allah ya rabar da shi yace na ji tsoron haka wa ji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa sallamtu alaihi sai ya zo dai wurin manzon Allah cikin tsoro yayi sallama yayi gaisuwa wa qala sai manzon Allah yace laqad unzilat alayya al-laylata suratu sai manzon Allah yace tabbas a cikin daren jiya an saukar min da wata sura lahiya qur'anun yace aita alqur'ani ce ko alqur'ani ne wa ji ku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya wa lahiya ahabbu ilayya mimma talat alayhi shamsu yace an saukar min da wata sura wallahi ita ce mafi soyuwa zuwa gare ni da duniya da abin da ke cikin ta baki daya da sa'an sai ce kuma qara'a sa'an karanta inna fatahna laka fathan mubina قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروه عن عروه بن الزبير عن المسور بن مخرمه ومروان بن الحكم يزيد احدهما على صاحبه قال سوفي سكتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه في بضع في بضع عشرة مئة يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يا فتا في كره hudaybiya da mutane sama da dubu min ashabi falamma ata zal hulaifa yayin da suka kai zul hulaifa qallada al hadiya wa asharahu sai ma hadaya sarataye yasa alama wa ahrama min minha bi umrati sai yayi umra a wannan zul hulaifa din wa ba'atha aynan lahu min quza'a sai ya cire wani mutum cikin kabilan bani kuza'a ya ce ka je ka yi muna lafiyar asiri ka je ka binciko muna abinda da kuraishawa ke ciki وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الأشباز sai aka yi tafiya har sai da aka kai inda ake ce da shi gadirul ashbaz atahu ainuhu sai wanda manzon Allah ya aika ya je kawo labari din zai yi zo kala sai ce inna quraishan jama'u laka jumu'a wa qad jama'u laka al-ahaditha wa hum muqatiluka wa sadduka 'an al-bayti wa mani'uka manzo sai zai ce manzon Allah ai na je na zama quraisha sun dau da mara sun ja da mara sun dau aniya sai sun yake ka sun tara jama'a baki daya za su hana ka za makka kuma sai sun yake ka فقال أشيروا أيها الناس sai manzo Allah ce to ya jama'a me kuka gani ina neman shawarar ku kowa ya bada shawarar sa me kuka gani yaya zamu yi alayya rauna an amila ila iyalihim wa zarariya haula'i kuna ganin mu kauce mu je mu farma iyalan allazina yuriduna an yasudduna anil bait فإن ياتونا كان الله عز وجل لقطع عينا من المشركين إن سنزو منا ودام الله يذكر da wanda muka aika ba su من shi ba sa'annan mu kuma mun je mun ci nasara akan su wa illa in kuma ba su zo mana da yaki ba sai mu kare iyalan nasu maharubina sa'annan su mu kare iyalansu, su sa'annan su kuma mun bar su a cikin halin yaki mun kwace kayan makaman yaki قال أبو بكر كيف سيدنا أبو بكر تتيب سيد يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد ka fita kana nufin zuwa ɗakin Ka'aba ba da niyar ka yaki kowa ba ba da niyyar ka yi fada da kowa ba bata tawajjah lahu ka ci gaba ka je ɗakin ba, kada ka yaki kowa ka ci faman saddana an hukatan nahu duk wanda ya zo ne ne hana musu damar ka sai mu yake matan ba zuwa suke su yake mu ba mu tafi mu je ɗakin kaba muka nufa mun je za mu yi umra ne mu je dama abin da ya fito da kai ke nan baka yi niyyar kai yaki kowa ba baka yi niyyar kai fada da kowa ba mu kama hanya a ka kama hanya abin da ya fito da kai duk wanda ya zo ya tsaya zai yi ma dala da goron dutse ko ya hana ka shiga kaba yake duk kowa ne sai mu yake shi kana abudu ala bismillah sai manzo Allah ce a ce a tafi a da sunan Allah shawara abubakar kenan ko قال حدثني اسحاق قال اخبرنا يعقوب قال حدثني ابن اخي ابن اخي بن شهاب عن عمه قال اخبرني عروه بن الزبير انه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمه يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره الحديبيه يكي سنجي ان كربو دغا عروه بن الزبير يجي مروان بن الحكم والمسور بن مخرمه suna ba da labari suna ba da wani labari cikin labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin umuran da aka yi al-hudaybiya fa kana ma akhbarani urwatu anhuma yace abin yana cikin abin da urwa ya bani labari da zare sai yace yadda al'amarin ya kasance lamma ka tara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suhaila ibn amr yawm al sufyan dan amr yazo suka yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan lokaci da za a ajiye yaki kuma wasu manzon Allah su sake komawa Madina ba za su shiga Makka yau ba bana ba وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو يكي ينا تكي شرطان ده سهيل بن عمرو يو من ذا الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كوا سهيل بن عمرو كوا لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته duk wanda ya zo maka a cikin mutanen Qurayza ko da musulmi shi da suka maido mana da shi duk abin da za mu yi da shi wa hallaita bainana wa bainahu wa aba suhail an yuqadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa ala zalika akai akai suhail yace ba zai taba yadda ba sai dai manzon Allah ya yarda da wannan yarjejeniya da za duk wanda ya biyo yanzu mun yarda zai ya za a je yaki ba za ku je makka ba za ku koma ba za a ba ku dama ku zo amma daga wannan yarjejeniya da muke yi duk wani ba kurai ce da ya ce ko ya zo wurin ku ya kwato kan ke ko da musulmi ne shi da suka maido muna a kyale mu aka yi aka yi su haidin shi a ba zai yadda ba sai dai wani fakari al-mu'minuna zalika wa ma'ahu sai musulmai suka ji ba daɗi hankalin shi ya tashi fatakallamu fi sai kowa ya sa baki dan menene zai ci a kudu dan menene za a jira ka فلما أباك خير أن يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم da su ya kiya ya hau kujeran naki sai an yi haka sai manzo Allah ya a tafi kan wannan alƙawarin ayi ayi yarjejeniya a kan haka duk wani musulmi da ya kwato kansa hannun Qurayshawa yanzu a maido a kyale su duk abin da za su yi فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن أمري ana an gama yarjejeniya sai ga Abu Jandal dan Suhailu da zo ana ana yarjejeniya ya musulunta ana rike da shi sai kwato kansa ya jefo kansa cikin musulmai ya fado mana ya kwato kansa na auren safarai mushrikai suna ana cikin su har yake to to farkon abin da zan kama ka da farkon alƙawarin da muka yi kenan gashi wannan dana ya zo da ka ba mu aka yi aka yi ce a'a musulmai duk wannan sharuɗa da aka yi bai tayar musu hankali ba kamar yadda manzon Allah ya ce a koma da su Abu Dan da cikin Quraishawa tunda an yarda jinya duk wa'annan abubuwa da aka yi hankalin su ya tashi amma ba su taba jin tashin hankali ba kaman ga musulmi dan su ya musulunta ya kwato kansa hannun quraishawa ya ballako ya fado cikin musulmai in zaman lafiya ake kowa zai yi tafiya lafiya tun da ya kwato kansa ya ce ko a guje ya fado cikin musulmai ya kwato kansa ne sai su hale ce to to farkon abin da zan gama ku da shi kenan mun yi alkawari mun yarda ne ya duk wanda ya kwato kansa a wurin mu ko da musulmi ne kiras a maido mana aka yi aka yi sai manzo Allah ce ku tsale shi kai Abu Jalal ka koma cikin Quraysh alkawari muka yi babu komai ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما duk wanda ya zo daga cikin maska ko da ya musulunta ne a koyi ko a bayyane na tsoro sai manzo ce a komar da shi babu laifi da an yi alkawari an yarda ne manzo Allah zai saba alkawari ne bai saba alkawari ba kuma abinda manzo Allah ya zaba shine yake cin alkhairi da وجاءت المؤمنات مهاجرات فكانت أم كلثوم بنت أقبة ابن ابي معيط ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق sai mata mata mu'minai suka kwato kan su ma suka zo suka yi hijira suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai wata mace ana ce da ita ummu ne yar Uqbatu ibn Abi Mu'ayth tana cikin waɗanda suka fito suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya atikun tana budurwa fa jaa ahluha yasaluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yurji'aha ilayhi sai mutanen da suka zo suka ce ya manzon Allah wannan yar mu ce ko cikin mu take so muke a maido mana da ita to babu yadda za a yi za a yi ana cikin wannan sai Allah ya dauko da mu, sai Allah ya dauko da shi ya ayu idza ja'akal mu'minat yubayyinaka ala Allah shi najlaka sai Allah madaukin sarki ya saukar da aya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan aya yayin aiki da ita to bai mai da wannan ummu kulsumin wurin kafirai ba حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل قال ابن شهاب وأخبرني أروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إتنا لا عائشة ما تم أنزل الله صلى الله عليه وسلم تشي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتثل من هاجر من المؤمنات من زر الله صلى الله عليه وسلم يكفن شيء ينا جرب المؤمنين da suka yi hijira suka zo wajensa sai manzo Allah ya tabbatar bakin gube mamiji ba wata martaban rab a a sai an tabbatar da cewa ba abin da ya kawo ta sai san Allah da manzon sa kai bi hadhihi al-ayat ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyinaka wa an abi wannan aya ita ce ta sauka sai manzon Allah ya jarraba su ya gani ya tabbatar shikenan sai a bar su a cikin mu wa an abi qala balagana ina amara rasulullahi amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yurda ila al-mushrikeena ma anfaqu ala man hajara min azwajihim wa balagana anna aba basirin fa zakahu bituli yace mun samu labari ma Allah madaukakin sarki ya ce su hijira ta zo to in tana da miji abinda aka ciyar za a menene da menene a biya yaki sa'annan a rike ta to ma'ana mata su hukuncin su ya zama da kenan ko za a cikin alkawarin da aka yi da Suhaib dan Amri ko yana ciki ko baya ciki tunda Allah ya saukar da aya yake ma manzo Allah ga yadda za ka yi yadda za a yi da shi ne su nan mata suka kubuta duk wacce ta zo sai manzon Allah ya jarraba ta gani me ya fito da ke da za ka har sai a tabbatar da imani ne kawo ta shi kenan sai a same ta cikin kungiyar cikin jama'a musulmi قال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج مؤتمرا إذا عبد الله بن عمر يا فتينا نيا عمر في الفتنة أتين لوكة لأكي زمن الفتنة فقال السيد إن صدقت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي إن أكهنا نزوى مكة سين كمن يد مكي تارد من ذا الله عمل حديبية فأحل بعمرة من من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحل بعمرة عام الحديبية شيء أو أن نية عمرة saboda haka ya ga manzon Allah ya yi shekarar Hudaybiya saboda Abdullahi dan Umar yana cikin wanda suke da tsananin bin sunna قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه احل اغتي ان كربو daga نافع مولى ابن عمر كان مولى سري الماجر ذا يا cikin manyan manyan tabi'ai sai ce sayyidina Abdullahi da Umar ya ya dauni yan kuma ahalla wa qala in da bayni wa bainahu la fa'altu kama fa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce labbaik allahumma labbaik umratan in aka hana ni shiga maka. sai na yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi Sallama shekaran da aka hana mu shiga makka dina halat kufar quraish bainahu wa tala sa'annan sai abdullahi da umar ya karanta aya dan ya tabbatar da cewa duk abin da ake yi ai kokari ai koyi da manzon Allah sai ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana قال حدثنا عبد الله بن محمد بن قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله ابن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر وحول السند قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له إذا أكرم لك نافع لك وأنت عبد الله شيء لو أقمت العام فإني أخاف أن لا تسير إلى البيت yace ina ma da ka zauna gida bana baka je umra ba kowa ba ba ma son ka fita bana da ka hakura bana ka ta je umra din ko haji saboda akwai fitina a hanya muna jin tsoro kada ka fita ka je a hana ka shiga makka fara sai ce kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba wani abu ne mai wahala ba mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun fita za mu makka wa hala kuffar quraish dun albayti da ya kafiran kwarai da suka hana musu mu shiga ka'aba fana haran nabi sallallahu alaihi wasallam hadayahu sai manzo Allah ya soke hadayarsa wa halaka wa sai manzo Allah ya yi aski wa qasara ashabu sahabban su kai su ce wa qala yace ushidukum anni awjabtu umratan sai yace ni na ke da suna ina ke da muku cewa ni na dauniyan umra fa in kulliya bayni wa bainal baiti tuftu وإن قيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم Abdullahi dan Umar kenan ya dan suke mai nasiha ya baba ya afa kuma gida ai bai dace ka je muka fita yau ko babban ka je umra ba ko eh abin da yasa ka faɗa maka haka saboda akwai fitina bana ne yiwa hana ka shiga maka sai da babu damuwa mu fita da manzo Allah mun je da muka je aka hana mu shiga sai manzo Allah ya hada hadaya sa ya so shi hadaya ya yi aski sahabbai kai su ji sai ina tabbatar muku cewa ina ce da muku cewa na dau aniyan umra in aka ba da dama na kai maka mai tawafi in ba a ba da dama ba sai yana yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta fasa sa'ata sai ka ba hanya yana tafiya har wani lokaci kuma qala sannan sai canza tunani ce ma uraja anahuma illa wahida ai ina ganin sha'anin hajji da umra duk abu ɗaya ne أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي سيكون ضمير يتي نا هذا حج عمرة إسكنية فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى أنت منهما جميعا في سعي أيا دوافي أيا har ya yi tahalili tsakanin hajji da tsoron tahalilin hajji da umra ma'ana wannan karon ba a hana shi da maka ba قال حدثني شجاع بن الوليد سمع النضر بن محمد قال حدثنا صخر عن نافع قال ان الناس يتحدثون ان ابن عمر ان ابن عمر اسلم قبل عمر yace an karbo daga nafi'u maula abdullahi dan umar almajirin sa kuma yace innan mutane suna zantuka suna cewa abdullahi dan umar ya musulunta kafin umar ma'ana abdullahi dan umar ya riga shi na umar musulunta da mutane suna ta surutu suna fadar haka وليس كذلك yace ba haka al'amarin yake ba yaya al'amarin yake sai yake walakin abin da yadda al'amarin yake shine Umar yawm al-Hudaybiya arsala Abdullah ila farat lahu inda rajul min al-ansar ya'ti bihi li yuqatil alayhi yace Umar ne ya aika Abdullahi dan Umar zuwa wurin wani mutum ya dauko masa dokin sai zo dan ya hau in za a yi yaki yaki akai ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة من ذا الله كما صلى الله عليه وسلم يبايع أو يبايع أنا يمسى مبايع أو شجرة الرضوان وعمر لا يدري بذلك سيدنا عمر bai san ana mubaya'a ba shi dai ya aika Abdullahi dan Umar ne bai ga samu abar hawata da Abdullahi dan Umar ya kai sai tarar da ana yi manzo Allah mubaya'a Umar bai san ana mubaya'a ba maimakon Abdullahi da Umar ya sake dawowa ya faɗa ba ya kinka su je su yi mubaya'a ce to sayani ne mubaya'a sai mubaya'a sa'annan ya je faɗa ma Umar suka dawo kuma suka yi mubaya'a to da suka yi baya mubaya'a farko ya koma sa'annan Umar sai zai suka tiyar ya Umar musulunta yace ba musulunta ba فبايعه عبد الله ثم ذهب الى الفرس في عبد الله مبايعة من الله صلى الله عليه وسلم سأل يجي إلا ما يجي فجاء به الى عمر سيزور سيدنا عمر وعمر يستلئم للقتال حالا كفن في سيدنا عمر يلبس لحمته ينا دور سلكنسا نياكي fa akhbarahu sai abdullahi dan umar ya ba mahaifinsa labari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yubai'u ta shajara to manzon Allah fa yana nan karkashin yana wurin bishi shajaratul ridwan yana mubai'a da mutane ala yace fan salaka ko sai na umar ya fito fa zahaba ma'ahu hatta baya sai sai na umar da abdullahi dan umar suka je har shi ma sai na umar ya mubai'a akan haka sai na abdullahi dan umar ya ya wannan mubaya da riga mana kisa ganganci aka yi ko kuwa dace yayi aikansa aka yi ya zo ya tarar da ana mubaya'a maimakon ya dawo ya ce bara ya zai fada mahaifinsa ko a ce an kulle an an gama registration ko an gama menene sai ya yi mubaya'a sa'an ne sake dawo ya fada mahaifinsa aka sake koma kuma aka yi mubaya'a to ai ba musulunta ke mubaya'a ne بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر يتي يندى الأمر يتفن كنا أما متعني سنة تقول سنة شوى عبد الله بن عمر يا رجاء عمر مسلمك با haka bane kowa ya san sayyidina Umar lokacin da ya musulunta kafin a zo Madina ne ko bai atu ridwan kuma a Madina aka je aka yi ko وقال هشام وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يتي أنكر بودك نافق دجا عبد الله بن عمر الله كار مسيجا أن الناس يتي للمتاني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجرة متاني سنة تشي تارد من الله أوجد أكي في الحديبية يقوى يرغبوا قوى يواري يسامو لغد بكي يزون على شيء إسكا فإذا الناس مهدفون بالنبي صلى الله عليه وسلم يتي شيكا متاني سنة kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya abdullah ya kai abdullah unzur ma ki anun nas kad ahada kulli rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya kai abdullah je ka gani menene yasa muka ga mutane sun kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wajadahum yubayi'una da yaje sai sane su sun kewaye manzon Allah ne suna mubaya fa baya sai shi yayi mubaya'a kuma raja'a ila Umar sa'annan ya sake dawo a wurin Umar fa kharaja fa baya sa'annan sai bai ba sai na Umar labari sai na Umar ya ce yayi mubaya'a قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا اسماعيل قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال يتي ناجي عبد الله بن ابي اوفى الله يكرم في دايتي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر يتي من كسنتي tare da manzon Allah sallallahu alaihi وسلم yayin da ya umra فطاف sai manzo Allah ya tawafi fa muka yi tawafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa sai manzo Allah muka yi salla tare da manzo Allah sallallahu sai manzon Allah ya sa'ayi tsakanin safa da marwa fa kunna nasturuhu min ahli makkata la yusibuhu ahadun bi shay'in yace da manzon manzon Allah ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa yake sai muka je muka kewaye manzon Allah muka kare shi kada wani cikin quraish ka ga mushrikai zai yi cikin masa ya yi rauni قال حدثنا الحسن بن ابن ابن اسحاق قال حدثنا محمد بن صادق قال حدثنا مالك بن مقول قال سمعت أبا حكيم قال قال أبو وائل لما قدم سهل بن هنيف من سفينة يتي يا عند سهل بن هنيف يداو دقياك السفينة أتيناه نستحضره سيمك زومي مك زومة منا نيما لاباري أو جنسة فقال شيء سهل يتي اتهم الرأي يتي قوة قوة يزرق رأيك قوة يتهم رأيك رأيك ما تكرتنا تنانين kai ko kana kada ka taba tsammanin cewa kai ra'ayin da ka gani din nan